ومن حقق التوحيد دخل الجنة شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله أتم مثلا وكباب دين الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد الأولى مثلا هنا معرفة مراتب الناس سرم مرتبة كنت أغنى في التوحيد توحيد hohana ni kannanga nanti janka soronga i martabanunga me kane tawhidinde warni tawhidi ñammu kusunogondi honanonga warni odatu ho garna arjanna suni tawhidigu ñammeñe illa kapanantarno arjanna kakun قاغن غلا تيهونا نونا يدخلون الجنة بغير حساب وعلى عذاب بغير حساب ولا عذاب وهكذا كاغنكم فسرنا أنت هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون إذا سرم مرتبة أغنى التوحيد دي. anto agunna alladi nanti tawhidi martaba martaba nu ñane soronga me kanadi hoxalle tawhidin timmantenga maxam hoxalle naxa sengadi hoxa xalle a holampuntanma ñana ken maxa idan soron soro martabanunga kunto axonga di kenni masala hananga anga munda an nan kahu gelli kisanonga an nan maxaro jahannamu noxondi o hakada korosinden maxa ñidan batte tawhidindan xanaxondi wado hada tauhid ngana dan kana gamma ga ko kuyammu be no magan ku tomba ga ko ni tanyere ka ujinan pada maremme korosin den tanya nan kamma yang ngangkatan den tanya nan kamma amma gallika ngama kitam maga Allah rayam panam maga nan lon ni gallita hananga arawa ka ga de kanjon nanun na kanjon nani kanjon den laga arawa nyana ga da nan yang ngangkata jahannamu di honne anjunubum pakkenga ahalle lagaranni arjannai amma tauhidin nganta sere sumaga maga ñimme tampindi palasin tan maga arjanna nogoni الثانية ما معنى تحقيقه الثانية هلاندي ما معنى تحقيقه توحيد دنقنا غندم معنى نكننا تخليصه من الشرك توحيد قلاص قال له لك كن يها توحيد دنقنا غندم iganati tawhidin dan kana gondi walla tawhidin cabatan nan du maga kenni kannanga anna tawhidin kalasin di gelli maniya gelli hilla kappen ada nonen su ka humante gelli bidia ada nonen su ka humante nga gelli allan kutenga ada su cusu ka humante kun kaman nun yankilli nanti kubenu gara tawhidin kalasin di kunyammo tawhidin tawhidin kalasin di yammunni kunye amma hakatunan kan abidangu mun hakatunan ga hilla kapundi hatuni ga annata ni tauhidin yamme nyai tauhidin qaga do hilla kape indame yini koy jinno imbella ganta kapiyo kibanan no gondi mo gombe wado tennum pillani indame yini jingam ma yo kendi imma jikana imbe ke karim man na jike jugo imbe mbane na tokadi tauhidin do hilla kape ran tamen yini ko tambe aga sabati nan tanni tawhidin yamma nya hilla kapana hetanga ko tambe aga sabati nan ti hilla kapana nya nga tawhidin kayo kungutu hillen tamenyi an kan tanni tawhidin yamma nya ngara modi num bangenga sahaw ngamma ga baganu ngamma ga nasijinu ndo hoyno ngamma ga gellangaro kundu ko tambe ambugo tawhidin yamma ngurupundi gellangaro idi ko tambe wa hakada maga simma tawhidi kani ko an kan nyimme anan to on jahani dide tempeti tawhidi ke to gai alla ga tere bugandi na no gondi tere men yang gollu nya nan non dini di an yang gollu nya nan bugandi ni di ba an nyimme yang gollu nya ni an angana tawhidi nyam mun gollu nya anga galli tawhidin kala sindi yammunga angana hilla kapanon kaga gollu nya anga galli nga minal mushrikina anga galli hilla kapanewugunga wado anga ne hohondan minne wa hakada har sere suntuganati nyamma ñamme ñananga madama an pakiranga ni hilla kapenya hilla kapana ñananga ta o wa hakada suganati kakadi hilla kapana ñananga anani tawhidi ñamme ñananga toujours tawhidi ñamme ñananga tanni idan tawhidin dankanagunde mananni kannanga na tauhidin kalasindi na seno na labandi gelli hilla kapendi nonenga bidandi nonenga lankutendi nonenga kyawa gillin nanti tauhid الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين الثالثة مسألة سكندي الله سبحانه وتعالى هاي يمو يغنو كوينو يكبرو غلا توحيد دان قنا غندي ثناؤه الله سبحانه وتعالى تيغندنا سبحانه سنعنا كن الله سبحانه وتعالى دا baka kapallema maga baka nagase maga baka waibe maga baka taga honon kawancan nagon maga ati gandenga kampato nyeri kamma Ala ibrahima ibrahimu kamma aleehi salaatu wa salaam beekamooni si ibrahima nyaanga laam yaqu ibrahima manya minal mushrikina galiya lakappanuu ibrahima manya galiya lakappanuu har ta'a baale alasumaan waan ta'aa lahaa gara tiigaatti ka togahu ka tiigaan di wuri ginteeya. na tiga tike ho kore nanti ibrahimu ama ya galli hilla kapanonga inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min almushrikin allah mena tiga nan tamanya galli hilla kapanonga manina allah subhanahu wa ta'ala ibrahimu danke aya allah subhanahu wa ta'ala gada tiga kenya mogondi sheikh islam muhammad bin abdullah ba gada riti na koyanga nanti soroygonu dangi kunna tawhidin dankanagondi sigina kunyugonu koyanga gellanga mundana ñageya kemberanganni killungutu yemmu benu gara tawhidin dankanagondi ibrahimu wa gelli kunyugonuya wado hada ay ibrahimu wa gelli maniya awa gelli ihillandinye warni fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam ayan pasasi ulul azm nun karagidi hillandin ni kannanga ibrahim alayhi salatu wassalam idan qur'ana utu na ibrahim daga killum pai ase mo nan golli kam manga mun danna tawidin dan kanagun ibrahim alayhi salatu wassalam aha gatinga to anu nyugoda ko nanti hilla nyam mo gonu dan to akam hanan ni kannanga honu nyinonga iwa bata honu nyinonga iwa sanon bata konu nyunonga iwa kasombata idan ku ibrahim bari baka kuya na dalilon kaka kuya falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afal la uhibbu al-afilin lagana ayanu lagarenga idan suratul anam dan ku ayanu ibrahim hayga bari baka maniya hasu batenga sane batenga ki batenga abari baka ken cusu ko mantenga ibadatul kawakib sanu batu mana sanu no kasum batu honu yiken kam ibrahim bari baka su ko mantenga aya no ku gille nyen o gana to nariti o walelene wa hakada hillan ninni kanna ngo honu nyuno kunyimanyi daga na sollungu tuni tegu wa hakada ayme haba wa kunguru puno gondi azar walla ina daga mutuni segu ini batuni mununga idan ibrahim damaniña a bari kunju suka sukahumantenye baren taxa xoto xadi xa sondo kie kunta bonon kittedi ado sanu aranta kun bonon di wa hakada kunga irina hada xoorenya mundanga ni dunadi walakin hada maran man yanja sagara kunya bati hoya ni ka Allah subhanahu wa ta'ala kiyannaha qasonnaha sanannaha ko ana tanna karno dere Allah subhanahu wa ta'ala ho on to da mona kufa kusiki ne ma ga de nyango ngani anani kiye halle sa mullen na su man tan kawani diga men ta kende qason noron palle biti aranta sirono amma ngar qason noron anara ga bite be garni sanon palle kammuke yambange ado nautu gelli sanan cunkummunga o hakaza ado nan daga gelli tagumanconga oga kandene kewotorndun ko na kenne man na karni idan kunta bonondi kitte dido bonden tagawakakadi ibrahimu amma kubenu aragi bonondini o hakaza nahaganti a toragaye kenni mununu ye faraga alayhim dariban yamin. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم إبراهيم كم بينو غني منون انتقنو قال لي صلون دو قدون دو هبه تنايا kuntu kaumanten kara kara kara kara ninya kutu kutunga ni koso koso maganta munu goren ban wa hakada na koy nanti janka serenta ka wanna munun batu sikandin ni kannanga honu kon kawa tun kan yugu nya batta tun kan yugu nyugon nyuno nga kunna dunya alla ya wa sorong ni bata ibrahim alayhi salatu wassalam bari bakka kon kagaya agati dimma be ike kama ayana de nyana ayana karnde nyana tun kan yugon ti kammo ana uhyi wa umit tun kan yugon ti ike garawa de nyana ira karnde nyana ibrahim da gidan wutu na sai da rakan di tidiga menga nganga lindini ngakar lindini ibrahim ma maga jidanu nan nantanga lindini kam mo kan lindini kam mo ati kam mo fa inna allah yati bi shams min al mashriq fa fa'ti biha min al maghrib sa sa allah tembugan lindini kimbakan ni sasa anke ngatan ga ni allah allah nungani ay tuzur banen kana mun mundaina banen ka kaga lente nenya sasan kana kiyen bugande kan kan nan dona kengari tun kanti fa buhta alladhi kafar tahayyara alladhi kafar yemma la sam yemma kebe ga kafir na aku sambure no net dagaranta sagaranta idan ibrahim aga tinga mun batanyu kusikiyai imma kamudu honu kasondo sanundo honu na kumbatu abari bakia imma nan daga sollundo gidun cegu abari baki suka humantenga imma na serantun kan nyugun nyabat kamano nga abari baki suka humantenga walakin horawatini kam mogo gagani ibrahim aga muruna allah subhanahu wa ta'ala maga nanti allah ni ngarndi kanya mogo gagani ga kara hurunga lindini wa idh qala ibrahim rabbi arni kayfa tuhyi al-mauta onati wo hananni keɓe arabun kannendi ibrahim yala a sikkananti allah ngalindini manta ngalindini wa a abadan kentanama sikka warna allah ti qala walam tumin ibrahim ti kammogo qala bala walakin liyatmaina qalbi sikkama ibrahim sondomenga saga kam palle qur'an an kora serbane na manan ka huma me anna huwa tare na kutten to kono ibrahim ada allah tirndiya arabun kannen di hillwani kaifa tuhyi al mauta ado hal tuhyi al mauta illa min tabana yala ibrahim ti allah yala nga kara hurenga lindina ada allah tirndi wa na ma tirndi kenga aganda tirndi kenga anna ta ka ibrahim ma tirndi kenga يا لعلك وإذ قال إبراهيم ربي هل تهي الموتى هذا كنيا أما تنكني أما تيالا نكره هرنغا الدنيا awato awa kara hurengarni na dankana guntenga maganka ati arni kaifa tuhyi almauta ngarindi kam mogo gaga nanga kara hurengalindini idan ama sikka nke ganar katankenga sasa ali kaba yala alla wa ni tike wa keni dura kante in di nanti mani yala alla te mallante kirnitay nkallanga nti alikaba ke selleri kirndi ko inga keda koyinga atunanta alla wa inka nke amunde anna koyinke anke antatu makahe a alikaba yala alla wa sette wa. kedi asi kammangindi ala allah wasette sette mallanta sette ada nyanken kata allah wa sette asi kammangindi harta nkallinta alikaba ancati mogo ke koyinga sinna anga sette mogonɓe ken koyinga mbana wa hal tuhyi mauta alo kaifa tuhyi mauta illa tumeya mana bane sikka maro ibrahim sondomenga ta aini sikka mara men wa hakada amanya gelli illa kapana gagai idan igu qorbenu qur'ana nogonda allah subhanahu wa ta'ala ibrahim tun kanta man hilla kapane anya galli hilla kapane ye anya tauhidin dan kana gundi yammunya hube ga mun tauhidin dan kana gundi nyaga ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك الرابعة نغتندي sana'uhu allah subhanahu wa ta'ala tigandenga ala sadat alawliyai wolinu ñimmankon kamma wolinu ñimmankon ni kannanga kempay e kene tawhidi yemmuñe kuɓenu gada tawhidin dankanaxum tun kanna tiganden ñi kamma timani xaxaya yarandanti wa hikay finton dabarnada tiganden ñi kamma ti bisalamatihim ti kisiyenga mina shirk galli hilla kapen woli nun nyimman ka allah subhanahu wa ta'ala na tigande nya woli nun nyimman kon kamma ti mani ya ti kisiyenga o kuma ni kanna nga serebe ga hikai tinton dabarni mu nyimera wa ken dabarni anga serenga le anta kimaka nyimeno kondo anta sallini fen kai hikai tinton dabarni makam mo hika finto nga kinni sere go ina jarabi aga da garan karanu magombe hika finto nga kinni sere go ga ina to ngun tabatindi ko hinu be no ga kinni kay faru kuya wado hada idan okuga kubenu nan tu woli woli ni hilloi alla walinga kenganonga alla bi sallemu awliya allah alla bi sallemu kunganonga kunni kannanga alladhina amanu wa kanu yattaqun yammuku benu ga tongondi ni allah subhana wa ta'ala iñagadi wadu tangana allah kosen cuusu kaumantenga agadi ñamarti o wiise ko ñana ko a togonni allah woli mumini ñananga anga kanna allah ya wa waltaqwa allah wala guncartin pay kene ke ay amma cheitane gaga wolinganonga kubenuga durun dabar ni jama kafunga direne dibatte wi walla allah ncigiranunga iwi ñana na wo ñanawotana meddungante kuni setane wolinye saga ken palle ku gara simma keɓeni wolinga wali peti wolinga okuma ha kan nenni wolinga o taxunte ke sasa anatangaman mogontunga sama kellona ngunondi annata allanta anakusa sama kella ngunondi ma okuma ha ke a heti wolinga ke heti woliya ke heti woliya a gollona na qur'anan do hadisan payni o ganani na wakan na Allah Allah walinyan amma gana nyara ga do nya Allah me da garanta ngai me o garanta ken Allah subhanahu wa ta'ala ga araga yi hoda bar ni ga he ma anyi metam pinda he ta Allah waliya shafi to gana sirin araga terne jin kamma aga kampini nya na ga umma marse ta golle ke ya a golle kona kenyaro qur'ana ndo hadisan kancene mai gananya bane onati allah kumolkiriyani igamanya bane ta tagutu ani tanni garanti ani tanni okuxa maxa wollinni kannanga sido sollellida sagu compen kamma ama timme tagada a suusa a timme a sunati woliñani walla yaxaren nuxunte tata walle na sarna axana togara ismailu ya saka ke woliñani walla garan nugunta walla nyagare sa na kana tora fatima anyalle nyagare woli nyani walla garan nugunta kana hunun nya sa na igodo agara nya igodo agare woli nyana kamanga walla kan ga anta ngare kana tera ti daga lunga ngara daga nonga sino sikinta kitte kinyanga okita sino cikki no gondi warja ga te dan kan geta nyille ni kebe ga dan ngara kille woli nyani moko wala o ke ti kai walla tan daga ni ma daga spanya ngara daga manya tanga daga ga matindan kitungutu walla da yer ndinonga atamma ka daga woli nyani mo ko kalle ke dikai iti wan kata na gollira ngande ka kata ati daga inta kan kata na alla da nya ni ga tan kata ran kini mi sima kan kata woli nyana kamanga mo ko kalle pe dikai alla mi ti ga ti hota na yere amma ni ti ga nanti alla ti ga ndenga e, woli nun nyim man kon kamma iwa kai hinta hinun dabar ni kemma ko ne de. ati bisalamatihim ti kisenga mena shirki gelli hilla katenga wa hakaza amatu woni ni nyimman kon kam mayra kadi ti to ago korenga tas ko ko marta ne kanna nga to ago to na korenya to ago korenga ma an to ago ngana hungu setane to ago nganga malla bata de kapunyen to na korenya ni modu korenya ni ana kundwa illa kapenga ma ampe talla wodi wado walla kanga he bannanya nu kundu do kunda alla di malan kunganya ko nerewa sanauhu ati gandenga ala sadati alawliya wolinu ñimman kon kamma bisalamatihim ti ikisiyenga min la gellihilla kappenga kenni kannangagati walladina hum birabbihim la yushrikun idan anga mundannanya wolinu ñimman kon ñugonuya andu kisi hilla kappenga awo tugunnendawo buccinne nkanna du kisini kammogo an ken taragana garlanga an ken taragana tawhidin kitabun kara anna du kisine kammogo an kan kan ta gunu ti garla ken ka so nyimmi an ana daga yugo alli gin tenyani ha ka so ta gunu kundu ka so nyane tanne aha an kan na kara hilla ka pana ngam mo gon maka yati tas kan kan tar kana tauhidin kitabun kara aha an kan ka an kitine kam mo anna mo an kiso ngana nyanga to ade an kana sama kan ngari na ngurai ken nan ga tunan ta gin dinya maka yati ka hube ga an ta tunan ta gin dinya ka an ta kan maka ho honda minne ya on daga الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد الخامسة كرغندنا كون ترك الرقية ما سندن تقن ينغنا والكي أدو بيندنا من تحقيق التوحيد إيه اللي وقال لتوحيد دان قناغندن دا سبتن دنيا ruqya ke mananni kannanga al istirqa kayi ke mananni kannanga al ikti al iktiwa na togono nga antaraga na katti sere nan maka antaraga na katti sere nanti mankara ngi ngambi nyakundu kenga gelli tauhidin dan kana gundenyi kubenu gara tauhidin khalasin lik anga gelli kunya muy gonai na sabunya mananga daga na katti sere be badan nanti maka amma mogon tu lagaro akama nga nyana maga hita nai anga daga na kati serebe nan timbi amma mogon tu lagaro nga akama nga nyana maga hita nai paske lagaro man kai du tan kamma kita nyanda nyakundu nyanda nyakundu akan ta mu kumonta albo ku igati ni yanda kan sinkini soronga iwara gani awa adin jamba ga din jamba wa ngalli aga kompono ku be ni mendin jandi kina a ah, nyimmega ha ah? hodo mi kan konninda monta albo ati do hoda laidu mutum agada terran aga altingana kinya wujunu na gatiya awa tanna gata gode kinniya aga altingana kinya tanna gata jine ya a wujunu na gati kinniya aga altingana kinya milionu na gati a tanna gata ujine kinniya ada kon akempe ri amaga miliar nun na gati konin dangan akempe milonu na gati ati sartinya ni kenga sine swani de aga ken kinniya sine swawa kinniya atara sina dantan to runga garunga bara kinniya aga bara ati ti tebe gara ya sanda bari kenta na bonon dina da kunta alin dan bunna ni ata gara kenya i ka gara dabar ti kalbu ba da ni ma idi bi atam mangar ho on kama ka kenna nya kama kan kenun ten kurdi la ver ta ha ti honta kama ma a usan ta ka ko ti ga anda de ma donku aga di hisru ngallahu ta kan ta ka le ke kinni ata ni ka ga ida bonon di walakin mon ta ba ka diga men aranya na da kama ta me tuime aranya na ka ta pese ya garun konni wonta lo ko hatana kun anga nar ka tanga ni ille kare mai ide anati te spanyun ko nya ga da yero nga bengli tikatiya maka he walla ken araban na gore go ko de bendi ta kun ta da aban na gore ke na no ku urondi o a kun ta da walla ken ana to ana gore go ko tan nya ran ta darja nga ken kun turi ni ken ari urondi a na ga kun nyanta seda tanni aga malinga nda ko ta andari nan kiri nan nan ran ken kana ta awase akenga ngara ta na gara kan tamen Allah bada aga da garenya kun min ta kenya mo gadi bas ga na kun garo oro ko ne ne kauyun kana ya ha na kun do akan kana daga e eh, go be ke janka kan kun me daga na soro kunya i ton duro la sikiwa kuma da lagara ken ka gada awanye de ina kunya illa kapana ngana ni gare do anke mon tan do ka kun kun de garo no duma katani ikai finni kanna ngai na daga kata sereng anga ni moto sire wa maka. ina ka kaman na kina lue ne kaso suka di ina tuga na de akama ngani moto ke kina ha nye kaso to ana na moto na wonne nya ma gadre ne da ke moto kimi ya wanda to ko bona kina gollu wada kundu do kondo anga anda wonne ba kana ti fi moto ke bara te da heduna do ke bara ida da gaga anani ga kontran di maga tunya me anaka kaman moto jaga ke to ko man te ni ma walla mon tan ku kufi maga ha ke su ko man te ni maga anni nyini hay kana kabe di nyana tugana kake metu garen pammi ngana ti tuwandi utuni wara kedi arasino tammi tuga walla sino karga nga nyini gare do hanke ay nyana tugana few hay gare do kon nan kan da kake tuga den parni buku kenye ya akhi himpa tere kenya mo gadi de idan nan daga ma sanden muru tere ma kanan timma sama sanden tartunga timma daga kenya ni nkangana daga te fotongontaku ɓe ha tereteya nantangarno arjanna di korosinne yangan katayeke ngampirni nan daga binden kaka muru sere maga nanti limbi adagantenyani hontayi amma ngana binde muru sere maga ke fotongontaku ɓe ko ni ke ngampirni de waɗo haga idan ma masande ñammogono dangay ten kota na ma den muru masanden murunden nga. ado binde murnen ma kun ka galli tawhidin dan kana gonnen de kala sindenya wado hada walakin amma ngana daga katta serenga nan timmasa agam masana sanatu qur'anan nu hadisa nu nyai la bas fare sallallahu alaihi wasallam ma sandi wa hakaza jibril da ma sa aisha kada ma sa kadi wa hakaza shaytan na to kebe ga nyongu te sendi ma sandenya shaytan na tan ko ni hmm. كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل السادسة تمندنا كون الجامع كهما نانيانينا لتلك الخصال كنجي كسرة دنانا كنجي كتمان تدا هو توكل كن توغني الله سبحانه وتعالى كما manina serenga lake jukku kamma antara ma sande mundu sere anta binde mundu ni sere an tugantenga allah subhanahu wa ta'ala kamma tuga ita nan lake nga amma ngama tuuge allah kammaxa kila anu nga ngamara an kenna telefon ñañana ma moodinga eh, angama karama wallenki de ma hoyni ko hoy de ken kanati nasi ke ñame awa a ñame yo amma ñimoxoñadi like kota agana kame ko sineña kota satina amma ñimoxondi a nta anna ñakkunda anda ñakam moxoa nkanga ah. ah, na rin nan tanti na nya kammo anta dunga ke ko anta nan ken na nya kam mo anga tin na nya kun na kun a ni man da himbo non di ke tan dan na nya kun dan na nya kun da kame si nan ta kan de ke da barna bada tas danga na ru sawat ni kun du ke ti maka ai ma tu ga Allah Allah ta tuma Allah ta tuma na honne suka nan kita man nan girina ya ganye mundu imman kala kanan kita anna telonde awanna kundu ade yagare ganan diga mburu he nkore nyimme angaringa hi hito kote de agana tandangani be suwan kanne ida kalu iten kinanga har kerebe ndati salamu alaikum anna telo he hi hike jarabe respecte nyimme anga bo sasa be su illindarna haru be no ga nyillo kono illindarna sasa ana ga kunyinde kundunya tana da nyukunga kunyini gelli gelli paske hinne suka nyakutan kan pa jongini kenye nkammanin cikki serenga ke suka humanten to kononga nan tuge alla kamma ho gadan kita giri allah an gama ho kita giri allah intaha an gara ho kita giri allah ho gadan pira giri allah an pai ga tuma mu'minin ya tuma tan ne junadi anna mu'minin ya ngalli goden ta ma ga tuma tan ni dem ban no gondi nyaamen ta ma ga tuma tan ni dem ban no gondi walakin mu'min ga hitanga ga ha arna tuge tuga arna kenne ondo dangane an anga igonu ngalli sasa nani nyagamen tano nga nanti nyagamen ta imbe nga nga nata anta wa hara kam masala hey garan ta nyane yes ite dan nan taw na masala nyagamen tin kan di igon tan diga mun nyimme muku anga ho nyinu no nyagamen ta kan da wata hunu nan karangun di be sa diga men pahamini ta tunu nanti nyagamen ta kan di lenki manina kenyana atawakkul ya rabbi arno de mai arno le jiminda kamma makallen kara السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل السابعة يرندنا عمق علم الصحابة صحابة ننتو أغنجهوين أها صحابة ننتو أغنجهوين هوين تسكو أكو مغاتو أغنجي بينا سربي مغاني كننا أنغا هيكاي بنتون كوني walla nga gara horen ko ni go irgi ke ani gemme amen irgi ke anyana kunda anyana kunda irgi ke ana kunda na angana ta ko tikenye wallo no kasonga lembure nga diga mun kon nan de irgi war jaran kilunga tan irgi no sinenye irgi ke agemme an kan kata una gemme ma granda ngolli sahaba nun ta gunji hentu intu ye intu agunya kene ke ya bi ma'rifatihim ti kuntu agunga annahum ma'ana bi ma'rifatihim ti sahaba nu kuntu agunga annahum nanti tanyar kau jinen pada maremenga lam yanalu ima kitandi zalika ken daraja uruginte anna allah arjanna korosinden tadi yang katen tadi illa bi amalin magantati golli no ina kenya kamma kenyancigi gana kepita aga konuni kube sahabanunga warni gube konuni kunga ami adi kuani ami adi kuanu sahabanun datunanti ke tanyerewjine ke fasongontaxube hakene kei ida golle gwanya Allah daga ni kenyan tigi gada ke kita warni Allah subhanahu wa ta'ala ko men mana to ngunyen in kanna sababu nyanya na be makam mo e ci dar sun ibrahim Allah tirndi wani ngar de kam mo na ga karo wure ngalindi ni Allah rani yelungu dantan tortin kalama ni kusi ngalindi o maramai kenyana arai tinan kan nyilnga sagan nan kara sagan nan kara sagan nan kara aga tunna nya kambe kabugu medi nya kanya kun dalla ra nya kan ko mantenya non ngada maninya ati ibrahim na sababu nya da bara ga mun dai na kan na sababu nya da bara fa khudh arba'atan min at-tayr kan kona danga yelunguna atiraga anni nya kun anni nya kun anni nya kun du kan palla anni giri iwarni katanga iteren ten kanimene ada sabun da bari mama sabun da bari atana ho akoyya kala ti bo sababun da bari kedo ke da bari ho ga da anna sabun ya da bari alla adara kutu nan luguta adam do hawau inta to qar janna no gonna adara kutu kandi ta ganta man nanti wayan kanan nan limunya ke da nan muga arjanna no gonde nka ada ho anya nanti gara kenya kenya nya na sabunga kama ka tinto ke ite ya maka ayeti ha idai idai tenyiga kenya sabunga idan wo ga dan na sabu nya da barin kasaba sababu ne kan nan na gollin da bari nan daga na su junun tu sandi kullum burun kibaru tai de an ala lahi men an man nya nan nya hinya maka ayati an ga tan lahi kan sin ka ya an gollini Allah nan de ma an ga da har janna kan na gollen nya da barna Allah nan de ma in kan ken tan ken lahi har janna an ta ku kompendi ho nan min nan yi ni ta sallin sallina ta sumuno anta qur'ana anta ho nyara nga taxu nonga kundunga nga arjanna kitawa aga linganda wuma ñagan puntuku gayre immaga yiti bane be anya ñagan puntuku ñere wuyen maga a ngarno arjanna wa ntarno gamma amma sababu bari maka ayeti idan arantanya na abada duna hoho sababu anna sababu barna allah nan de ma, idan setta ginem pada marame be ha kene kay sahaba nun da atu nanti da sababu ñigo a dabari kenñanciga allah da ke darja kiniya idan tere suka gari ho ra ngara ka bunya mundu maka he o kuma ko te ti sasa de ho ndara ngai gon duga alla kamanga ta kuno angilla anna mundu alla nan de maken pakatinga amma tuga alla nga de lembura ko nyani kenga nan ta wanta sababu ho da ni lembura ko nyani kenga walakin mon lo ko kallu gare nyani kenga te alla ta kullu shay lahu sababu arabun kan nan ta qur'ana dan ta hadisi idan idan ke be hakene kai an ta qur'ana da ta hadisa da kullu shay lahu sababu na kunda iti allah imme da kanya koni ba an ta qur'ana da ta hadisa da allah da na ha kullu shay lahu sababu maka heti ta qur'ana ko nan di ko ga me ko kunda kama ngani kumpin nan mundanya na wati usaji ko allah da ko mo qur'ana da ati kullu shay lahu sababu kanyan ta pe go nya maka aga din te lokan kibare nga sun ka so ko hay gara dimasin karange kebe daga gari kara nga kota oga girdi ma sun kalla nga kamandin kira adi to ka kama alhamdulillah nyar sunna gumenga adi to kon ko nan tinna ko jaman nyimma den ti ay ngan tuturne ma ko jamadi atin dangani oga konu diga manga ati alla to qur'ana de kulli shay lahu sawabu wa kanyan ti ka gara kawtu nti bonti kanna kan tora ati ma qur'ana durusi nti alhamdulillah anta qur'ana di kulli shay lahu sawabu anta qur'ana di bonta anta hadisa non ka ga de kadi arabun kan kambanganta ani ga konni tanni ka kenga anta qur'ana ho suka di sababu ada ntan ngada ko so ni kan kanne kene mo gombe wa arabun kan kanne kadi kenya mo gad anta qur'ana da anta da sahante bi walakin dalilun ngano nanti ho su suka di sababu anai walakin kun sababu ne tan dan ke tapeya sela na ko tan aka mambugo bakahi la kapekedi abugo bakahi la kapekedi abugo bakahi la kapekedi addi ma to hillandi ari la ke yere kun sunka sun ka so dangin te kon do kan jabu dangani ta hakene te da ke gollu gore kitati kannanga sababu ken sababu ni kannanga ida tauhidin ya dan kana kon kenyan tigi igara ke kita amma be ga sababu nda ga ha sabun de ka hon tigi miro sallen tigi de

hamma kamman na mundu an can na maka taku kundunga de kero hoga na ringana kenya soronga tilu kundu an gana kenya an ka hoho nyana hara asgami an gana girna daga jagundino ngai wa hokonni a karta na ke kune gaga na ngana ke kune so me amma katilla isa kambono dini akan marti saka nyadi kila nunda an kada arti kila anun nunda nyame maka ayati sallallahu ta'ala